Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barakanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Miss Wasmiti, ma'ana na yi nadama. Na marubuciya Aisha Aliyu Garkuwa, wanda yake zuwa muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. a ƙarƙashin jagorancin Abban Dausayi. wacce ta ɗauki nauyin kawo muku wannan labarin. Aisha Maina Waziri ta kuma sadaukar da shi ga mahaifan aminiyarta wato Sa'adatu Abubakar Altu Ɗanbatta. Allah ya ji ƙansu ya musu gafara in tamu ta zo ya sa mu cika da imani. A hankali ya dire ta kan gujera haɗi da manna mata kis a goshi. Ne na ta kalle cikin ƙauna ta murmusa ta ce, Kai Abubakar, kamar dama ita kaɗai ke kewarka? Da sauri cikin dariya ya duka gaban Baba Bello ya gaida shi da abbansu Ummi. Farin ciki take sosai tana jin daɗin yadda Abubakar ke mu'amala da ƙannen shi, tamkar abokan wasan shi. Zafi sosai take ji a ranta in ta ga yadda Yusuf ke hantararsu da tankwaɓarsu sam ba ya zama da su yayi hira. Sam abin bai mata daɗi ba a matsayinsa na shine babba. Hira suke sosai tana makala jikin ya Abubakar, ga ya Ahmad a gefensu Nene. Nene ta kalli Amir ta ce to kun yi ta mai hidima yanzu kuma kun zo kuna ta surutu ba ka kawo mai abinci ba. Da sauri ta miƙe gami da ɗauko abincin Yusuf da ke gefensu. Mamaki yake yi sosai a ransa, ko me su Ahmad ke ji da maƙale ma yara ƙanana ba sa ko jin kunyarsu da wurin karsar yana raina su, abin haushi yake ba shi sosai ya sake kallon yadda Abakar yake ta lallaɓa yarinyar, har abin ƙyama ma yake ba shi, ga uban surutu da suke zubawa kamar parrot, ko bakinsu bai gajiyawa da cikwaikwaiwa, cikin ƙosawa da surutu nasu ya miƙe Ya miƙe zai tafi a lokacin kuma Abubakar ya ɗan ture Aisha a jikin shi ya ce auta baki kawo min ruwa ba fa. Ta miƙe kenan suka yi ido biyu da dodon nata. Cikin razana da tsantsar tsoronta jikinta har ɓari yake ba san san lokacin da ta furta addu'a a cikin zuciyarta ba. Ya kalle ta da kyau yana ƙoƙarin gano me take nufi shine masifar ko ƙaƙa. Ai bata bari ya ida tunaninsa ba ta juya da gudu ta yi ɗakinsu. Hakan ne ya tabbatar mai da shi ɗin take. Kwafa ya girgiza kan shi gami da cije lips ɗin shi, ya fita. Su kuma suka ci gaba da hirarsu. Ahmad dai ya gano abin da Yusuf ke nufi. A ransa yake mamaki. Wai a ce mutane uwa ɗaya uba ɗaya amma ba sa taɓa haɗuwa gu ɗaya kamar wuta da auduga? A hankali take tafiya har ta iso ƙofar gidansu. Daidai bakin gate ɗin ta ga wasu maza su biyu za su kai sa'annin ya Ahmad. Kanta a ƙasa tana tafiya cikin gajiya tana kai gidan kaka, sai shegen nisa, in ba ka je ba ta zo ta ta mita. Ta zo daidai gunsu da sauri ɗayan ya ce yauwa ƙanwata, yaki. Ta ɗan kalle shi a natse ta iso ta gaida suka amsa da fara'arsu. Ɗayan ya ce, aha ƙanwata in kin shiga ki ce wa yayanki Yusuf ya fito mu tafi. Ta ɗan kalle sa a yatsuna ta ce ni ba ni da wani yaya mai wannan sunan ehe ban san shi ba. Ta shi maganar tana ƙoƙarin tafiya. Da sauri suka kalli juna har suna haɗa baki wajen cewa ina ke ‘yar gidan nan ne i e, ta ba su amsa da mamaki suka ce kuma ki ce ba ki san Yusuf ba. Ta ɗan juya ido ta ce i e, ni na ba Yusuf sai ya Ahmad da ya Adam kuma basa sa nan. Ta juya da nufin tafiya. A firgice ta zaro ido don ganin shi a bayanta. Juyawa ta yi da sauri za ta koma inda ta fito. Jack ta tsaya saboda tsawar da ya watsa mata. Maza ki zo ki wuce gida yarinya sai shegen yawon tsiya zan kama ki ne. Ya kaɗa kai suka shiga mota ita ko ta yi cikin gida. Bayan sallah Ahmad ya shigo gida a lokacin tare suka shigo da Abba. Ya ajiye mara jakarsa ya fita a falon suka haɗu da Aisha. Su ummi na zazzaune. Ya ɗan kalle ta cikin salon tsantsar ƙauna ya ɗan shafa cikin shi ya ce Aisha yunwa nake ji. A kawo min abinci don Allah. To ta ce cikin zumuɗi ta ce ya Ahmad mai zan dafa maka? Hankali a hankali cikin murmushi ya ce mata yassara. Ummi ta ɗan yi dariya ta ce in banda abinka Ahmad gane gane ne duk baka tambaye mu abinci ba sai ita zaka tambaya. Ya ɗan so saƙiya ya ce ummi ai gwara tun wuri ta koyi kula da ni. Dan na san abba na kam ya bani ita sai dai ban san me baba kuma zai ce ba. Ya ɗan kalli ne ne ce ne ne ina son Aisha ina son ta a raina. ba na iya ɓoye santa a zuciyata da zahirina. Cikin wani yanayi ne na ta kau da kanta daga kallon ɗan nata. Abin ƙaunarta tana jin Ahmad tamkar bugun zuciyarta ne. Ya matso gabanta ya risina ya ce ne ne ba na son yadda kike min in na miki maganar aurena da Aisha. A hankali ta ɗaura hannunta a tsakiyar kanta ta ce Allah ya maka albarka kai da sauran 'yan uwanka baki ɗaya. Amin ya ce cikin jin daɗi ya juya ya tafi fatinsu. A harabar gidan ya samu Adam da Amira suna hira cikin nishaɗi. Sallama kawai ya musu ya wuce ciki. A falo ya tadda Yusuf zaune kan kujera, ya miƙe ƙafafunsa kan center table. Ya ɗaura laptop ɗin shi kan ƙafafu yana ɗaukar lecture ta online. Jallabiya ce a jikin shi ya gyara gashin kan gwanin sha'awa sai ƙamshi yake. Kamar fure, cikin ƙaunar juna suka gaisa da Ahmad ya ɗan kalle shi ya ce, Biyaye ina ka tsaya haka sai yanzu. Tare muke da Abba, ya faɗa yana cire kayan jikin shi. Ya ci gaba da cewa bari na je na ɗan watsa ruwa. Ya tafi bedroom ɗin shi kai tsaye toilet ya wuce. A hankali ta sallama gami da dire tiran abincin kan dani. Ta jiyo cikin sanda ta tsaya sai kan shi duk a tunaninta Ahmad ne. Dan komai nasu iri ɗaya hatta gyaran gashinsu. San bata gane shi ne agun ba a hankali ta sunkuyo kan shi. Ta sa bakinta daidai kunnen shi ta ɗan hura iska. Ta ɗan tura yatsunta cikin lallausar gashin kanshi mai ƙamshin gaske. Cikin raɗa ta ce I love you ya Ahmad. Tana mai ci gaba da wasa da gashin shi cikin daƙiƙa ɗaya ya gano ita ce. Ya san ba mai haukan na sai ita. A take ya ji wani malolan baƙin ciki da ta ce, Duk ilahirin tsira jikin shi sai da ta tashi. Gaba ɗaya ya zuwa cikin fushi da zafin nama ya jiyo kamar walƙiya ta gan shi gabanta. Tunda ya jiyo fuskarsa ta saki ƙara tana baya jikinta ɓari yake sosai, gaba ɗaya ta fidda idonta waje. Ahmad da ke tole da sauri ya ɗauro cikin zafin nama yana ai dama na sani za a rina sai ya sa ta kuka. Shi kuma Yusuf hannun shaharawa yake cikin daga murya ya ce zo nan. Ba dai kin ce ke ba gidan nutsuwa ba? dama ina ciki da ke yau sai na ɓaɓɓalla ki gutsi-gutsi. Ya faɗa yana gwada yadda zai ɓaɓɓalla ta. Ya ɗaga hannun shi zai yarfa mata marin shi mai bala'in zafi. Da sauri Ahmad ya shiga tsakaninsu ya ce cikin cikin salo karka da ke ta ya ce ka huce a kaina ni na ce ta kawo min abinci. Ya sa hannun shi ya ɗan ɓalle ta a jikin shi ya ce tafi Aisha sai da safe ko. Aiko a guje ta cikin gida Amira kam dama tun da ta ji ƙararta ta cikin gida. Fushi sosai da fushi sosai ya kalli Ahmad da Adam. Wallahi kun ishe ni, kun ishe ni, abin yayi yawa. Ko kunya ba kwa ji katti da ko ku liƙe wa yara ƙanana salon ku ja mun rani kalle fa kafa biyaye da girman ka kawo ni ɗauro towel a ƙugu ka duk yana waje. Yanzu da ɗaurin ya kwance fa shi kenan fa ka kaɗe a gaban ƙanwar ƙanwar ka. Ta so ka ko ta raina ka Adam ya dariya sosai ce to me a ciki ba shi kenan ba ta san girman abin da za ta aura ba. Shi dai Ahmad shiru ya yi sosai Yusuf kuma yana faɗa yayin da Adam ke ƙara tunzura shi. A kuɓule ya ce wallahi ku daina kira mu sunan in ba ku san kunya ba ni ina jin kunya. Idan ku ba ku san kunya ba to ni ina jin kunya. Girma dai ya faɗi yaya yaya ashe yayin banza ne. Mambila yau Lahadi Tun da sassafe suke shirin komawa cikin Taraba don sun yi hutunsu na ƙarshen sati gaba ɗayansu. Daga kan Adam har zuwa kan Aisha suna zaune kan dining suna karyawa, yayin da su kuma manyan suna tsakiyar falo suna ɗan tattaunawa. Aisha da Amira ke saving ɗinsu duk sun zuba wa kowa suna tunani ya za su yi wa Yusuf. Shi ba a mai gwaninta, Ahmad ne ɗan kala Aisha. Cikin magana da ido ya nuna mata shi ma ta haɗa mai Cikin ɗan jin tsoron shi ta jawo kwaf ta zuba mai tiɗin duk hankalinta duk hankalinta na kan shi ta ina zai yi masifa kuma kuma tana jin tsoron wannan marin nashi. Cikin tsoro har ta zuba mishi gishiri a madadin shuga a cikin tiɗin. Shi kuma tunda ta fara yake kallon farcenta ɗan ƙaramin yatsar hannunta na hagu. Ta bar shi wai ita ga shi kuma ƙyamar farce yake a rayuwarsa. Ya kalli Sadiq da ke gefen shi ya ce kai Sadiq kawo min scissors. ya ce gami da miƙewa ya lura sarai gishiri ta sa. Shi ya sa ya jawo kwaf ɗin ya ɗan kurɓa daidai lokacin Sadiq ya miƙa mai scissors. Ya karɓa ya tura mata kofin ya ce gishiri a madadin shuga kashe ni kike shirin yi ko? To ke za ki shanye. Ya sa ne shi ya kamo ɗan yatsa ya ɗan danna scissors ɗin da niyyar yanke farcen. Aiko ya haɗa da kan ɗan yatsa. Da ƙarfi ta saki ƙara gabi da fuski hannunta don azabar da ya ratsa ta. jini kuma a take rinka tsartowa abinka da farar fata ga ta da laushi kamar auduga kuka take sosai tana yarfa hannu tana bubbuga ƙafafunta a ƙasa Ahmad Kamtini ya kamo ta ya riƙo hannun yana matse kan ɗan yatsar da niyyar da jinin amma abin ya ƙi Adam ya jawo hankacin ɗin Yusuf da ke kan cinyarsa da sauri ya yagi gefen hankacin ɗin. Ya kamo hannun ya ɗaure kan ɗan yatsar amma ina jinin zuba yake. Abubakar kam da Ahmad tamkar a jikinsu jini ke zuba. Kuka take sosai jin kukan ya sa Ummi da Nene suka shigo a tare da sauri suka yi gunta. Tana lafa jikin Ahmad cikin mamaki Nene ta ce, Kai Ahmad, me yanka ta haka? Shiro yana girgiza kai yana damƙe da hannun ba abin da yake furtawa sai sorry Aisha. Cikin jin takaici da tausayinta a hasala Ummi ta buga musu sawa Kai ana muku magana duk kun yi shiru? Ke Aisha waye miki maguntanar? don ita tuni ta san mai aikata aiki don duk suna zagaye da ita suna ta tausar ta shi ko oga ko a jikin shi ko inda suke bai kai idonsa ba kamar baya gun kanshi a sunkuye yana ta danne danne a fon ɗin shiga cup ɗin kofi a gaban shi yana ɗan sha ummi ta sake daka masu tsawa ta ce wai kuna jin mu kun yi shiru Rabi'u ya ɗan kalle shi ya ga a sunkuye yake ya maida duban shiri ga su ummi gami da gyaran murya ya ɗan dunƙule hannun shi Ya miƙar da ɗan babban yatsan shi ya nuna Yusuf ɗin, gami da ɗan masa alama shi ne. Yana gaya wa Ummi, kai ta ɗan furta lalle, Nene ta ce to koma waye yanzu dai, kai Yusuf zo ka san yadda za ka yi ka da jinin. Kan shi a ƙasa ya ce ne da ni kuma, Ummi ta jinjina kai ta ce a'a ba kai ba, wani mugun daban da ya yanke ta. wallahi ka kiyaye ni ka fita harkar yarinyar nan dan ban ga me ta tsare maka ba tunda kai zuciyar dutse Allah ya maka ba ka da ƙaunar 'yar uwarka bare tausayi kullum sai mugunta faɗa sosai take yi shiru ya zuciya shi na jin zafin yarinyar da tsanarta a ran shi kullum a kanta sai ran shi ya ɓaci cikin jin takaici ya shiga ɗakin innayi ya fito riƙe da kwalbar tare. da ƙarfi ya fusgo hannun ya matse ya danna bakin kwalbar fes ya fesa a cikin yankan da ƙarfi ta saki ƙara don jin yadda azabar zafin ke ratsa jikinta har cikin zuciyarta Sosai ta ƙanƙame ya Abubakar tana wayyo ummi ya gashe ni. Ya Ahmad zafi nake ji. Gaba ɗaya hannu sai ɓari yake. Ahmad ya zagaya ya kamo hannun yana hura mata iskar bakin shi mai sanyi. Yana ɗan shafa kanta. Abubakar kuma yana ɗan buga bayanta a haka dai jinin kam ya tsaya. Sai ajiyar zuciya take. Gaba ɗaya falon sun yi shiru suna sauraron Baffa Yaya. A hankali ya gyara murya ya ɗan jinjina kanshi irin na manyan mutane. Ya kalli yayan nashi Ya kalli ‘ya'yan nashi ɗaya bayan ɗaya cikin muryar gaskiya da gaskiya ya kalli Baba Bello ya ce, Bello, maganar mu akan yaran nan, lokaci ya yi da ya kamata a ce duk mai shirin aure a yi masa. Sam ban ji daɗin ganin su a haka kun zuba musu ido suna abin da suka ga dama ba. Ya ɗan yi shiru ya kalli Aliyu ya ce, Aliyu, ina son mako mai zuwa Umar ya zo da ƙanwarku. Aisha dan insha Allah za mu san abin da za mu ɗauka a kan abin. Cikin girmamawa ya ce to baffa insha Allahu zan kira shi. Juyawa ya yi gunsa Ahmad cikin yanayin tambaya ce kai Adamu kai ka fidda mata aure ko? In eh, ya bashi amsa yana mai nuna Amira yana ko dai ba za ka ban ita bane a'a na isa. Ni ne mai ba da su oho na sani ko za a gwada ikonka? Dudabe ya kira Yusuf Ya ɗago cikin jin haushi ya ce meye kuma, 'E, akwai batun aure, fatan ka shirya, don ba za ka bar ƙasan nan ba sai da matar aurenka. Mhm, kawai ya ce, don ya san tsohon nan da iya kalan fitina shi kuma baffa ya cewa yake, wallahi kun ji kunya, ku ne manya kan Abubakar amma ga shi da yin aurensa shekara biyu kenan, da da sauran rabo da har an samu ƙaruwa. Ahmad ya ɗan yi murmushi. ya ce to ai shi kenan mu ma za mu yanzu kam cikin kallon Ahmad ɗin ya ce shi ya sa na yarda da kai Ahmad kai mutum ne sosai na tabbata ba za mu samu matsala da kai ba shi ya sa matarka ta musamman ce Adam ya ɗan kalle shi ya ce mu kuma ba mutane ba ne ko i ku kam gwara ma kai akan sarkin faɗan nan kam ya nuna Yusuf haka dai ya yi ta wa addu'a da fatan Allah ya maida su lafiya har bakin gate ya su tun daga bakin kofa yake jiyo hayaniyar su duk sun cika gidan da sowa a hankali yayi sallama ya shiga pictures suke ta ɗauka da su Ahmad da Adam Abubakar kam duk ya gama biye musu sosai suke ta ɗauka har da kaka da ta zo yanzu Usman shi ke ɗaukar su har da ya nuna musu yadda za su yi cikin mamaki yake kallon yadda suke ta wani lanƙwasa kamar mace Aisha da take tsaye tsakanin Ahmad da Abubakar duk sun ɗan sunkiyo suna kallonta. Suna murmusawa ita ko ta ɗan ɗago kanta ta yi kalar shagwaba da sakalci. Ahmad ya sa shi ya ɗan tallafo fuskarta. Good, Usman ya ce, kun yi kyau dauke su. A hankali ya karasa tsakiyar falon duk da baya ta bashi. Kamshin turaren shi ya shaida mata ya shigo. Don haka ba tare da sun juya ba suka yi cikin wani falon da sauri. Kaka ta kalle shi cikin tsokana ta ce, to fa, watsa taro kaka ta kalle cikin tsokana ta ce to fa watsa taro duk ka watsa su ya mutsa fuska lokacin da ya zauna a gefenta Ahmad da Adam suka sa shi tsakiya Usman ya kalle sun yi ras da su ganin sha'awa ya dan kalli Yusuf a mararece ya ce please hamma Yusuf bari na dauke ku daya wallahi kun yi kyau harara ya watsa masa kaka ta ce Abubakar maza karbi ka dauke su ai shi foto tarihi ne wata ran ka tuna da dan uwanka Kyamarar ya karɓa ya ringa ɗaukar su duk motsin da suka yi sosai suka yi kyau kamar su ta fito sak da sak. Sun yi tamkar taurari. Kaka ta kalle su ta to ko kufa. Ya ɗan fuska ya ce kai ni fa ba son fitina da surutu. Ke san ba kya iya yin shiru i? Eh, na yi surutun. I eh, ɗin na yi surutun. Bakin ga konawa. Haka dai suka yi ni hira su nene. na musu dariya sam shi Yusuf da kaka eh sun haɗu sai faɗa. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa nobel tare da mai gabatar muku Maman Al'amin.